Ba ba Umu. bismillah ga kujera can kuma sai ki zo nan ki zauna ba dai na fi so in zauna a nan kusa da kai ta yadda zan dinga shakar wannan da daɗin ƙarshen jikin ummi so nawa zan gaya miki cewa ina da mata ko ban da ra'ayin ƙara aure yanzu ita kanta matata so nake ina ta ƙoƙarin sauke nauyin da Allah ya ɗaura min a kanta tana mun kwamfanin cewa ba na ba ta lokaci ba na kula da ita saboda yanayin aiki na tafiye-tafiye ne a haka ke tunanin ke ma za ki aure nauyin mu guda ɗaya ma na kasa saukewa gaba ɗaya in na tara ku biyu kuma yaya kenan ka gani kawai sai ka aure ni ba kawai ina son kasancewa da kai sau ɗaya tak a cikin rayuwata saboda in kashe ruwan da ya taso mu a cikin zuciya a to in dai kishi ne wannan akwai ruwa a fridge ai ba dakata <laughs> ne ruwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban fahimci me yake nufi ba ummi ka kasa fahimta na ina son ka kuma ina son kasancewa da kai ko da hira nake yi da wani ba na samun natsuwa da kwanciyar hankali har sai na tuna ka don allah ka kasance da ni ko da sau ɗaya yanzu dai da allah da annabi kawo fal ɗin duba su kawai inna lillahi wa Rashin ci ko sha akwai kulawa gunsa sai dai haƙina bai biya a matsayin mata. Kanan majina. Sannu da me kuma kake min bincike a waya wallahi ina duba wani abu ina kallon to yanzu dai karfe na yana da kyau ka tashi mutum don Allah ki bari sai an yi sallah mana wai kai baka damu ba ne ni ban nake a damu to in ka damu yanzu ka duba ka gani har an sallar magariba ya kamata ka tashi mutum ka dan Allah ki bari sai an sallar isha'i idan aka yi sallar isha'i ba shikenan ba sai yanzu in same ki a daki ba ga in zaka tashi mu sai ka tashi mu tafi in muka je can sai mu sallar isha'i tunda ai dai ni ma dai ba kafura bace ko na ga dai dukkin mu ba dole ba gaskiya ni ka tashi mu tafi me yake ci na baka na zuba ga in zaka tashi mu tafi kawai ka tashi mu tafi ki je kawai zan tau. Na ɗauki yarda na baki Musa, don Allah shawarar ka nake nema. Hajiya shawara na kuma. Musa MD ne ina matuƙar son ina kuma ƙaunarsa, amma kwata-kwata ya kasa fahimta na. Shi yasa nake neman shawararka don ganin yadda yake son ka kuma yana jin maganarka. Don Allah ina so ka je mai da maganata, ka nuna mai ina cikin damuwa. ka nuna mai yadda nake son sa amma don Allah ka ka nuna mai mun yi magana ni da kai ka to kuma ta kuka kasa shawo kan shi ni kuma wani irin gudunmawa zan baki hmm. duk ba wannan ba na san yana jin maganar ka kuma na san zai tausaya min idan har ka je mai da magana kuma na yi maka alkawari in har ya amince da soyayya ta na yi alkawarin zan baka dubu ashirin dubu ashirin to insha Allah hajiya ne miki alkawari zan baki gudunmawa daidai gwargwado akan wannan lamari to shikenan nagode sosai ok to ok kayan habujan ma sun ƙara so to Allah ya taimaki MD to ba matsala zan kira ka a Allah ya ja da aikin MD a Musa Musa Allah ya ja da aikin MD Musa Allah ya ma CEO na wannan kamfani Musa ke Allah ya ma CEO na wannan kamfani in an Musa a ah, ga yau alhamdulillah masha Allah eh dan ka daɗe, akwai abin da ke faruwa ne to ya kamata in zo in gaya maka Allah ya sa lafiya kamar me kenan a ba lafiya bane saboda yanzu na wuce na ga ummi a nan wajen tana ta fama kuka kuma tana ambatan sunan karan ka dade subhanallah me ke faruwa to wallahi ga dai shi nan dai shi ne nace dai bari in same ka daga nan waje na take ummi na mata bayani gaskiya ta zo min da magana soyayya ne ni ko ba na so in yaudari mutum ko in ga mai wata magana wanda ba daidai ba a zahirin gaskiya ba zan iya ƙara aure yanzu ba saboda ita kanta mata ta take gida na ka sauke nauyin da Allah ya ɗaura mun a kanta ka san yanayin mu na tafiye-tafiye ne yau ba ni garin nan gobe ba ni garin can ah, ban ba ta lokaci ban ba ta kulawa tana complaining tana kuka akan haka to yanzu kuma fi sabilla kuma gashi ban wuce shekara ɗaya ba ta yaya kuma zan iya ƙara wayo wani aure bayan ta gidan ma ban gama da sauke nauyin da Allah ya daura ba turan ta daɗe, ai ita wancan tana can idan ka zo nan ai kana da wani mafita da ni ba na fata in irin wannan yawace yawacen da dantalin nan kawai dai da da hali ne zan iya aurenta amma tun da ka ga naki ba hali da Allah ka dan wakilce ni ka gaya mata ƙila kai za ta ji maganarka. turan ka dade Allah bai na kan ka ciro biyar da zuko eh wallahi to ai da na tana zuciyarka ta narke da tausayi ne ma kuɗin ma yau baka buƙatar shi ah, ya to shi wannan kafa kai Musa Musa sai oga sai oga Allah ya ma CEO <laughs> Musa Musa kai aha Hajiya. Na same shi. Wallahi talla Hajiya na karya. saboda na je na samu md kin san yana da wuyan sha'ani ina fara masa magana ya fara gaya iyali iyali sai ka ce akan shi aka fara aure kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya ina cikin matsala yanzu ya kake ganin za a yi ka bani shawara to hajiya sai dai wata shawara da zan baki idan ya tashi a nan gida yake tafiya kin san ko irin yawon daren nan baya yi sai ki bi shi gida in bi shi gida kuma in bi shi gida a mashin hajiya ke fa mace ne dan ki sisi nan nan naku ta mata hajiya ki dau wanka wanda kin san maza rauni gare su lokacin da ma komai zai tafa ji ai malam Musa kenan kai ma ina ganin kaka ashe baka ji A'a ah, ba, hajiya ai ni ma ina ga kwallon shege ne Allah ne kawai taro ni to shikenan babu matsala zan yi amfani da shawararka are ina ji to hajiya za ki tafi ko dan wanke ba ki bani ba <laughs> Musa kenan har yanzu fa aikin nan naka bai fada ba fa to hajiya wannan gingimarin shawara da na ba sai da fa na je na same shi ko ba shaida bane <laughs> shikenan babu matsala ina ga ga wifi lallai hajiya ka ce hajiya bayan na sigari har da na yar mu kenan ka ce yau sai na kuskura kenan ai mun sa ka damu idan har aikin nan ya faɗa ko bayan dubu ishirin din nan akwai wata cuta mai tsoka na gode alhamdulillah hajiya <laughs> Allah ya hajiya sai kin samu MD wallahi kin same Dukannin abin da ya faru ku dai na zargina kamar ga. Tare, zauna mana. Hai. Na ɗan jin ɗan tsoro ne wanda zai. Na ne fa? Yanzu a cikin ɗakin nan a gadon yana kuma? Ka gadon Allah ka zauna ne haka kake yi. To. to haba ko kai fa ni wallahi tsoro nake ji wallahi me kake jin tsoro a cikin ɗakin yayana kuma akan gadon shi ma yayanka ka kowa sanin halin yayanka hmm? in ya tafafa yana kwana biyar bari ma wani zubin yana wuce sati ɗaya to menene a cikin abin damuwa kuma gashi ma yau ya tafi to kaga ba ma ma wani tunanin zai iya dawowa to me zai hana kawai ki kama mana hotel kawai hotel kai kagaran Allah ka daina maganan wannan hotel din mu da muke neman rufin asiri me zai kai mu kuma a hotel hmm? ko so kake asirin mu ya toni duk da an ba mu damar yin haka to amma duk da haka dai ina fargaba eh kuma ina tsoro wallahi eh ka san halin fa da nake ciki a gidan nan kafi kowa sani to kuma sai kana kawo min maganan wani ka, dan Allah ka daina sa. ko dai baka suna ne Haba ina son ki mana sosai. <laughs> Amma sai ina tunanin kamar na miki yaro. Kaga bar maganan tanka Abin da manya suka kasa yi, ai yara sai su mai gurbin su sai ko? Don haka yanzu ni ba yarintarka ba ce a gabana don Allah. To shi kenan. Hmm. Yare, yana kamar baka farin ciki ne. Ba dole ne farin ciki ba. to shi kenan yare ba komai shikenan ko dai kunya kake ji to tuna kunya ta kake ji bari ba rashin ci ko sirri ne da ba wanda za a faɗa wa wannan batu ganin ne. duniya gaba da yana muku gaisuwa da fatan alheri albashirinku a na zo muku da sababbin ƙayatattun magunguna na gargajiya wato islamic wanda a da ba mu da su shi yasa ba mu su ba amma yanzu da izinin Allah mun mallake su a ciwon typhoid da malaria ciwo ne wanda zaka ga kana ta zazzabi ciwon kai yawan kasala da dai sauransu to wannan maganin yana maganin typhoid da malaria sosai insha Allah ana warkewa garo ba wai ciwon ya tafi ya dawo ba yana maganin typhoid da malaria sosai sannan kuma muna da maganin kafin maza ingantacce na gari wannan maganin na ƙarfin maza yana wanke dattin da ke mara sannan kuma zai kara maka karfi kara maka kuzari kuma habal ne itatuwa ne daga sassaƙe ne na itace wanda bai da cutarwa a bai da matsala kuma insha Allah za ka samu warka za ka yi sauki garo da izinin Allah sanyi sanyi ya kasu kala kala ne akwai sanyin gonoriya akwai sanyin mara akwai kuma sanyi mai sa ƙuraje akwai kuma sanyi mai sa mutuƙaƙayin gaba sannan kuma akwai sanyi wanda yake ƙanƙantar da gaban namiji zai koma ƙarami so insha Allah duka muna da shi sannan kuma wannan maganin basir ne akwai basir mai fito da dubaran mutum akwai basir wanda mutum zai je ta yunƙuri yana wannan a wannan insha Allah sai maganin basir ne sannan kuma sannan kuma wannan maganin na sanyi ne na mata infection na mata wata za a ga faruwa yana fito mata a gaba wata gaban ta zai kwaraje sannan kuma wasu ma yana hana su haihuwa sun yi a insha Allah da izinin Allah ta yi amfani da wannan ba ta dace sannan kuma akwai maganin karfin maza na ruwa wannan shigo maganin karfin maza ne na ruwa ingantacce wanda zaka sha zai fi jikinka insha Allah in kai sati biyu kana shan shi da izinin Allah za a dace so muna godiya ga masoyanmu na faɗin duniya gaba ɗaya sannan kuma da inda kake a fadin duniya insha Allah za ka muna waye da maganin ƙasa-ƙasa ba ma Najeriya kaɗai ba har da Hausar Najeriya ga mutanen da ke Saudiya yanzu haka magani yana Saudiya maka duk wanda ke so insha Allah su yi magana a wannan lambar akwai lambar da za mu haɗa shi da shi zai je ko ya biya kuɗi sai ya biya kuɗi a ansa magani na gode sosai da mutanen da suke Libya muna da wakili a libya da mutanen da ke nijar ma muna da wakili a nijar da wanda suke algeria da wanda suke da sauran kasashe insha allahu muna hanyar da zamu yi processing din magani duk wanda yake Najeriya kuma insha Allah cikin 24 hours zai samu maganin shi zamu mai waibe amma fa sai an biya kuɗi kawo mutuwar magani ga wanda suke Najeriya saboda muna samun matsaloli na wasu muka tura musu da ana biya rabin kuɗi magani je sai a cika rai amma muna samun matsaloli wasu mun tura musu maganin ba sa cika mana cikon kuɗin na gode sosai ne na ku